Programme en rediffusion sur VO. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatar an lafiya. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Alhamis 28 ga watan Yulin 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau Alhamis babbar kotu a jihar Kano ta zartar da hukuncin kisa ta hanyar rataya ga Abdulmalik Tanko wanda ya kashe ɗalibarsa Hanifa Abubakar. Alhamdulillah hukunci dama daga Allah ne. Allah daga ya hukunci sa kafin a zo kotu. za kuma a ji cewa babban bankin ghana ya wanke kansa daga zargin buga kuɗi domin tallafawa kasafin kuɗi na tsakiyar shekarar 2022 ba tare da sanar da majalisar dokokin ƙasar ba muna kuma ɗauke da rahoto na musamman bayan haka kuma muna tafe da labarin wasanni to amma kafin nan ga maryam da labarin duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Wani jami'in Ukraine ya faɗi cewa sojojin Rasha sun kwace masana'antar wutar lantarki mafi girma ta biyu a Ukraine kuma suna sake tura sojoji masu tarin yawa zuwa yankuna uku a kudancin ƙasar. Alexei Arestovich mai ba shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky shawara ya tabbatar da kwace masana'antar lantarkin da ke Buholarsk a yankin gabashin Donetsk ya kuma ce sake tura dakarun rasha ya hada da aika sojoji zuwa yankunan melitopol Zaporizhia da Kherson a zaman wani bangaren canjin dabarar tsaro. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a yau Alhamis cewa dakaran Ukraine na zafafa kai hare-haren kariya a Kherson yankin da Rasha ta mamaye tun lokacin da ta fara kai farmaki a ƙarshen watan Fabrairu. A jiya Laraba, Amurka ta faɗi cewa ta gabatar da babban ƙuduri ga Rasha wacce mutanen da ke da masaniya a kan lamarin suka bayyana a matsayin musayar fursunoni da zai sa a mai da victor bot zuwa moscow wanda aka yanke wa hukunci a amurka a kan laifin safarar makamai don a sako kwararriyar 'yan wasan kwallon kwando ta amurka britney griner da kuma paul whelan da ake zargi da leƙen asiri an gabatar da kudirin ne makonni da yawa da suka gabata a cikin watan yuni ko da yake babu wani abu da aka yi har zuwa yanzu duk da cewa jami'an gwamnatocin biyu sun tattauna a kan batun sai dai sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken yayin da ya ƙi yin cikakken bayani akan yiwuwar yarjejeniyar ya faɗawa manema labarai a birnin washington cewa yana sa ran sake tado batun a wannan makon a tattaunawar waya da zai yi da takwaran aikinsa wato ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen rasha maria zakharova ta faɗa a yau alhamis cewa ana kan tattaunawa game da musayar fursunonin amma har yanzu ba a cimma matsaya ba labarin yiwuwar musayar fursunonin ya zo ne a ranar da graina wacce ta amince da zuwa rasha a watan fabrairu da wasu gwangwanaye da ke dauke da man wiwi a cikin kayayyakinta a zaman kotun ta faɗi cewa mai fassarar da aka bata kaɗan daga cikin abin da aka faɗa ya fassara a yayin da hukumomi suka kama ta ana sa ran shugaban amurka joe biden da shugaban china xi jinping za su yi magana nan ba da jimawa ba akan abin da fadar white house ta kira batutuwa da dama ciki har da batun tattalin arziki da takaddama kan taiwan da kuma yakin rasha a ukraine mai magana da yawon kwamitin tsaron ƙasa a fadar white house john kirby ya faɗawa manema labarai a jiya laraba cewa ba zai iya bayar da takamaiman lokacin da aka shirya yin ganawar ta waya ba tsakanin shugabannin biyu amma yana sa ran za a yi tattaunawar nan da kwanaki masu zuwa kirby ya ce biden yana son tabbatar da cewa hanyoyin sadarwa da shugaba shi sun kasance a buɗe saboda akwai bukatar hakan akwai batutuwan da za mu iya yin haɗin gwiwa da china sannan kuma akwai batutuwan da a bayyane yake ana takaddama a kansu ya kuma ce ana sa ran batun tankiya game da kudancin tekun china da kuma abin da ya kira da bai'ar nuna iko da takalar kasashen yankin na daga cikin abubuwan da shugabannin biyu za su tattauna a kai to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a yammacin jiya laraba shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya yi gargadin cewa a shirye ƙasarsa take don duk wani rikicin soji da amurka a cewar kafar yada labaran kasar a yau alhamis wannan gargadin shine barazana ta baya-baya da pyongyang ta yi a daidai lokacin da ake hasashen nan ba da jimawa ba za ta yi gwajin makaman nukiliya karo na bakwai kim a wani jawabi da ya yi a zagayowar ranar kawo ƙarshen yakin koriya ya kuma yi gargaɗin cewa za a kawar da gwamnatin koriya ta kudu idan ta yi wani mummunan yunkuri a cewar kamfanin dillancin labaran ƙasar na kcna shugaban koriya ta kudu yun suk yo mai ra'ayin mazan jiya da ya fara mulki a watan mayan da ya gabata ya sha nana ta yiwuwar kai hare-haren rigakafi idan har koriya ta kudu ta ga alamun za a kai mata hari. kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda aka ji a farkon shirin bayan kwashe watanni da gurfanar da Abdulmalik Tanko da sauran mutane uku a gaban babbar kotun Kano a watan Fabrairu na bana. bisa tuhumar garkuwa da kuma kisan gilla ga wata ɗalibar makarantarsa mai suna Hanifa Abubakar 'yar shekara shida a yau kotun ta yanke hukuncin kisa ta hanyar rataya ga shi abdulmalik tanko daga kano ga rahoton da mahmud ibrahim kwari ya aiko mana a zaman kotun da yau alhamis karkashin jagorancin mai shari'a usman na abba ya ce kotun ta gamsu da hujjoji guda goma sha hudu da shaidu takwas suka gabatar a yayin shari'ar a don haka ta yanke hukuncin kisa ta hanyar rataya ga abdulmalik tanko bisa laifin da aka tabbatar a kansa na garkuwa da hanifa da kuma yanke hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru biyar bisa laifin da ya tabbata a kansa na yin haɗin baki domin garkuwa da hanifan da nufin karɓar kuɗin fansa al'amarin da ya kai ga hallaka rayuwarta kazalika kotun ta yanke hukuncin kisa ta hanyar da ta ita ma ga hashimu isyaku mutumin da ya taimaka aka binne gawar hanifa abubakar bayan abdulmalik tanko ya sace ta da kuma bata shinkafar bera ta mutu haka kuma kotun ta yanke hukuncin ɗaurin shekaru biyu a kan shi hashimu saboda laifin yunkurin gudanar da garkuwa da karamar yarinyar da kuma wasu shekaru guda biyu bisa laifin haɗin baki wajen aikata waɗannan miyagun laifuka a kan harinya hanifa a hannu guda kuma fatima musa da a baya aka ba da rahoton cewa mata ce ga abdulmalik tanko amma daga bisani ta tabbata cewa farkasa ce kotu ta sallame ta game da zargin ba da gudunmawa wajen aikata abubuwan da suka kai ga hallaka hanifa abubakar saboda rashin kwararan hujjoji a kan haka amma kocin ta yanke mata hukuncin ɗaure shekaru biyu a gidan gyaran hali saboda laifin da ya tabbata a kanta na hannu a yunkurin garkuwa da hanifa. to alhamdulillah hukunci dama daga allah ne allah daga ya hukunci sa ta kafin a zo kotu babu zan ce kotu sai godiya alhamdulillah alhamdulillah dama tun daga ranar farko har zuwa ban taba tunanin cewa ba za a mana adalci ba to allah ya tabbata an adalci ba abin zan wa jama'a sai godiya. malam abubakar kenan mahaifin marigayiya hanifa abubakar yanzu haka dai mutanen gari sun fara tofa albarkacin bakinsu dangane da wannan hukunci na babbar kotun kano sunana ashirin a manzo gaskiya wannan hukunci ya yi magana ta gaskiya kenan ni na ji daɗi da aka hakan wannan sunana sulaiman ibrahim ya wannan hukunci ya yi daidai kamar yadda doka ta tanada wanda ya yi a masa daidai da abin da ya aikata kuma muna fata muna roƙo da wannan hukuncin a zartar da shi domin za ka ji hukuncin abubuwa da dama za a ce an yi kuma ba a zartar da hukunci ba. sunana habib bashir to alhamdulillah wannan hukunci ya yi daidai kuma muna fatan allah ya sa su zartar da wannan abun yadda suka faɗa ba ma fatan mu ji nan gaba an ce wata kotu ko kuma wasu rights sun shigo cikin harkar sun zo sun kawo wasu tsaiko a cikin wannan sabgar kuma muna fatan Allah ya ƙara tsaye mana da wannan abin iyana. Ita ma wata matashiya mai suna Halimatu Musa Sabaru da ke makwabtaka da gidan su marigayya Hanifa Abubakar na cewa. Kafin rasuwarta ta yi makarantar da nake zuwa daga bisani kuma aka canza mata zuwa wata wacce tana cikin ita ne kuma Allah ya mata rasuwa. Gaskiya mun ji daɗin hukuncin da aka yanke mai domin unguwarmu mun kasance cikin wani hali wanda har ya zamto yara ko motsin adaidaita sau suka ji sai kaga suna ƙoƙarin guduwa saboda sun ji tsoron abin da ya faru ga 'yar uwarsu ya kamata ita ma gwamnati ta saka hannu a zartar da wannan hukunci domin ita yanzu kotu kamar ta gama nata ya zaka dai abdulmalik tanko da hashim isyaku da kuma fatima musa na da kwanaki talatin cif na ɗaukaka ƙara muddin su ba su gamsu da hukuncin babbar kotun kano ba kamar yadda dokar ƙasa ta ba su dama kazalika gwamnan kano abdullahi umar ganduje ne zai sanya hannu gabanin zartar da wannan hukunci na kisa ta hanyar rataya bayan karewar wa'adin da doka ta baiwa waɗanda aka yanke wa hukuncin ba tare da sun ɗaukaka ƙara ba mahmud ibrahim kwari muryar Amurka daga Kano, Nigeria. An gaida Mahmud. Sai kuma a kasar Ghana inda babban bankin kasar ya wanke kansa daga zargin buga kuɗi domin tallafawa kasafin kuɗi na tsakiyar shekarar 2022 ba tare da sanar da majalisar dokokin kasar ba. Wakiliyar muryar Amurka Hauwa Abdulkarim ta aiko mana da wannan rahoto. Bankin Ghana ta musanta zarge da ake mata cewa ta buga sabbin kudade CD biliyan 22 kwatankwacin dalar Amurka sama da biliyan 2,613 domin gudanar da kasafin kudin shekara 2022 ba tare da sanar da majalisar dokokin kasar ba. Jimillar wannan kudin dai sun kai adadin kudi da gwamnatin kasar Ghana take bukata domin magance matsalar tattalin arzikin kasar. Bayani da bankin ta fitar ya nuna cewa wannan kudi ya hada da na hannayen jari da na kulle yarjejeniya da gwamnati ta sayar ga bankuna da cibiyar SDRS ta kasa mai hakki na musamman wajen fitar da kudade zuwa ga asusun ba da lamuni ta IMF wadda ke janyo koma baya a cikin ragowar kudaden gwamnati tare da babban bankin kasa a dalilin cikas wajen hada-hadan kasuwanci. Bayanin bankin ya ce dole su fito su yi bayani saboda babban memba na kwamitin kuɗi daga majalisar dokokin Ghana Dr. Atufosin ne ya fara tabo batun daga majalisar dokoki yayin da ake gabatar da kasafin kuɗin bana. Muryar Amurka mun tattauna da Sarki Imran Ashir Dikene masanin tattalin arziki a Ghana. Ko shin bankin Ghana tana da ikon buga takardar kuɗi ko saba ba tare da sanar da majalisar dokoki ba? Ga bayani da ya mana. A karkashin kundin tsarin dokanmu Bank of Ghana tana da hurumin yin ababa da yawa. Idan ka duba Bank of Ghana Act 612 game da issue na redemption of, of notes and coins specifically 35 za ga inda suke cewa wato bank of ghana ita ce kawai take da hurumin yanka kudi na takarda ne na coins ne a cikin wanga kasa namu na ghana saboda shi bank of ghana tana da wannan hurumi na yanka kudi yau da kullum To ita bankin kasa dole ne sai ta sanar da majalisar dokokin kasa idan za ta buga sabbin kuɗi? ga ƙarin haske da ya akan batun. Bank za ta buga kudade da dama yadda take so amma tana da condition. Condition shi ne ya kamata kudi da bank za ta buga ta zama daidai da nauyin tattalin arzikin kasan. Idan ba same shi ta haka ba za mu fada cikin yanayi da ake ce ma inflation hawan fashin kaya saboda su kudade sabar kudi notes sai ga sun yawa sun fi adadin tattalin arziki da muke da shi idan ka yi haka nan za ga kaman ka shiga yanayi da ake ce ma more money chasing fewer goods kudade masu yawa su na bibiyan kaya da ba su da yawa kwarai akan haka ko da yake bank of ghana ita ke da hurumin yanka kudi kudin da za ta yanka yau da kullum ya kamata ya zama daidai da tattalin arzikinmu in ba haka ba za mu shiga yanayi na inflation Hawa Abdulkarim Yofaniya sashen Hausa na murar Amurka daga Accra, Ghana. An gaida Hawa'u. Yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoto na musamman kan yajin aikin malaman jami'o'i a Najeriya. Masana sun yi ittifakin cewa hanya mafi sauƙi na kashe ƙasa ita ce ruguza ilimi, saboda a cewar su rashin ilimi kan zama rashin tabbas ga kowace al'umma. Solidarity for Da zarar an ji wannan take ta kungiyar kwadagon Najeriya, kenan akwai wani lamari na musamman da kungiyar kwadagon ke neman jan hankalin gwamnati don yin gyara cikin gaggawa. Rufe jami'o'i da wasu manyan makarantun Najeriya na kusan watanni biyar ya janyo na kaso da komo baya a harkokin ilimin kasar, inda ɗalibai da malamansu iyaye da sauran masu ruwa da tsaki ke ji a jika. Kan haka ne kungiyar kwadagon Najeriya ta shirya gangami don jan hankalin gwamnati kan ta gaggauta sasantawa da malaman jami'o'in da sauran kungiyoyin da ke yajin aiki don komawa azuzuwa da ci gaba da karatu. Shugaban kungiyar kwadago a jihar Plateau Comrade Eugene Manji ya ce zuwa yanzu barnar da aka samu tun lokacin da aka rufe jami'o'in zai ɗauki lokaci mai tsawo kafin a gyara. Eh, abin da ya jawo domin gwamnati na Najeriya bata iya ta kira waɗanda samu a domin a ce mu su dawo makantu ba. To so zo na waje su a shaye-shaye mata sun lalacewa ya mata sun lalacewa. To in ba an lura ba an bar wani abin yanzu da ke muke magana ya riga ya kai watanni biyar zuwa shida. to in kin duba lalacin da barnan da wani riga ya yi aikata a wannan zarfi na riga yi biyar da shida nan da kyar a samu gyaran saboda haka muka ce ba an gwamnati mam tashi gwamnati ta tashi ta yi wannan abin ba da ta kira su a sassanta a janye wannan yajin ba zai kawo muna matsala a kasar mu Najeriya nan gaba a yadda kin gani ma an je gurare ka ga halayen da ana ana aikata wanda bai dace ba kin ga yaran da ya kamata suna ajoyin su suna eh, makaranta suna kan tafiyar da eh, makarantar da tarbiyya mai kyau a cikin makarantu eh kin je kamar su cajin ofis kin je guraren na kama su wannan na wani kin ga yawancin yaran da suna makarantu nan ne shaye-shayen da suna shan drugs suna su abubuwan da bai yi ba a cikin bayanan ka kai magana cewa wannan tattaki ne amma kila daga baya za ku shiga yajin aiki mai kyau ai wannan ma tattake ne wannan samutabi ne ba riga ma ci a fara ba wato na yau musamman mananta mu zo nuna musu cewa ga abin da suke yi amma ba riga fara ba ai wannan ba yajin aiki bane in ma da muje sun gagara zan ce zan shiga yajin aiki to muna da abin da kira ta indefinite strike wannan za a gurgurtar da kasar da ma'aikatan kasar na gabaki daya a tabbatar cewa kowa ya shiga dumu da sha zafin ai kuka da shi tsoron mun zan fara bayan ba su wani abu ba zan sake koma musu musan ga yadda zai. Shugaban kungiyar kwadago na jihar Plateau kenan Comrade Eugene Manji Zanga-zangar da kungiyar kwadagon ta ƙasa ta yi kwanaki biyu tana yi ya sanya 'ya'yan kungiyar tunatar da shugabanni kan alkawuran da suke ɗauka kafin su ɗare kujerar mulki. Kamar yadda sakataren kungiyar kwadagon a jihar Plateau, Dr. Yohana Badin ya shaida min. Well, mun fito domin mun damu da abin da yake faruwa cikin wannan kasa. Zai zama da mamaki lokacin da shi Baba Buhari uh, yana neman ya shiga ofis kenan a uh, alif hudu. Na tuna na kalla wata bidiyo wadda ya yi magana ya ce duk gwamnati wadda take da tunani mai kyau ba za ta bar 'yan university su zauna gida na sau watanni wadda zai shafa karatunsu ba abu mamaki shi da ya faɗa a daidai wannan lokaci a gwamnatinsa muna fuskanta irin wannan wadda kuwa bai yi kyau ba ko da wasa mun fito ne domin mu goya wa 'yan mu malamai da kuma 'ya'yanmu wadda suke zama a gida su ba za su san zafin shi ba domin me 'ya'yansu suna karatu a waje lokaci in tuna lokacin da aka fara yakin Russia da Ukraine kafin nan da kwana biyu lokacin da aka fara immediately suka ce federal government relation kudi an je an kawo yara zuwa gida ya'ya nan nasu ne inda namu na talakoki da an bare mu ruba a can sun kai 'ya'yansu suna karatu a waje mu kuwa sun bar namu na ruba a gida a yau muna da boko haram muna da yara sun shigo cikin wasu halaye da baya da dadi samsam domin me domin mun bar su a gida hakanan nan kuwa ba zai taimaka wa wannan kasa ba duk gwamnati kasan da ta yi wasa da harkokin ilimi kasan da ba za samu cin gaba ba. Iyaye mata da suka shiga zanga-zangar sun nuna takaicinsu kan yadda gwamnati ta yi buris da bangaren manyan makarantun. Kamar Dokas Azi ta ce gwamnati ta gaggauta sasantawa da malaman jami'o'in da ma sauran kungiyoyin manyan makarantu. Mun fito mu goyi bayan su don 'ya'yanmu na gida. Zaman su a gida illa ne. so mu fito mu goyi bayan su gwamnati su ji kukanmu su san cewa jama'a ga baki ɗaya. ana makokin abin da yake faruwa akwai illa sosai a rashin zuwa aikinsu 'ya'yanmu na bacewa 'ya'ya mata na ana ta ire-iren abubuwa wayan sun su yanzu in an dawo makaranta ba za su koma ba don sun yi ciki wayan sun aure ne wayan sun ma ba aure ba ne an ba su ciki ne a unguwa ne so muna goyon bayan wannan abu ɗari bisa ɗari a dawo kan aiki a ba su abin da suke nema a dawo kan aiki. a matsayin ki na uwa yaya kike ganin taɓarɓarewan ilimi a najeriya. iba ya ɓata komai don shine mafarkan komai da komai shine farkon komai da komai so kin ga rashin shi illa ne duk sace-sacen da matasa na yi a unguwa ne duk wani shaye-shaye na illicit drugs da menene duk rashin ilimin na yana karawa so kin ga rashin ilimi illa ne sosai to daga karshe idan gwamnati ta ce ba za ta biya bukatar nan ba ne za ku yi za a kulle najeriya najeriya ta karu gwamnati yadda da abin da za a yi ko a kira su a roke su a basu abin da ya kamata in ba ka ba najeriya ta mutu Shi ma Comrade Samson Mafuyai da ke zama mataimakin shugaban kungiyar kwadagon a jihar Plateau ya ce barin yara matasa kara zube zai iya janyo babban matsala wa kasar nan gaba. Gaskiya Zainab kin san in an ce abu annoba ne wato ya shafi kowa da kowa kenan. Babu wanda ɗansa ko 'yarsa ko kaninsa ko wansa ko wane ne nashin da baya makaranta to tunda an rufe makarantun nan dama ne ya same mu gaba daya a kasar nan shine mun gani ya dace mu zo nan yau eh, house of assembly domin mu ka musu kukanmu a madadin malamin eh, makarantu na gaba da secondary school domin su kai kukanmu gaba watakila mu nan zai zama karashen wannan annoban domin mu su samu su koma makaranta su ci gaba da karatu ya zuwa yanzu waɗanne irin illoli ne muka fara fuskanta saboda wannan rufe wayannan manyan jami'o'i to wallahi eh, illolin ba su da iyaka domin ni karan na yara na biyu ne a jami'a ta, jos din na kullum suna gida kai daga masalan abinci ma ba su aikin komi sai dai su ci da safe su ci da rana su ci da yamma a cikin kafin ya yamman za a ci so nawa abinci ma yana kare inda suna wajen makarantar su suna karatu da yawon banza da ake yi a ce maka za a je waje kaza za a je a ziyarce wane ne duka wa'yansu musamman 'yan mazan sun samu kansu a cikin wani maimunan yanayi na yin wa'yansu ababe da bai kamata ba 'ya'yanmu su shiga domin rashin abin yi akan ce wai zuciyan da ba da aikin yi dole zai aikin shedan so kin gani in ba an mayar da yaran nan makaranta ba damuwa ya same mu gaba daya kada ka gani kamar wai a'a yaron wane ne ko wace kawai in ya zo ya maka barna kai maka shiga kenan domin haka muna roko muna rokon shugaban kasa ya dube talakan najeriya da idon rahama ya sa wannan protonawa da ake yi da malaman jami'an nan da su colleges of education a yi kokari a gama yaran nan su koma makaranta saboda Allah. A gefe guda kuwa kakakin majalisar dokokin jihar Plateau Yakubu Yaksin Sanda wanda ya saurari kungiyar kwadagon a majalisar ya yi alkawarin zama da kwamitin kwadago na majalisar don samun cikakken bayani kan korafin da kungiyar ta gabatar da zummar gabatarwa a taron kakakin majalisun dokoki na jihohi da za a yi kwanan nan. Because it's the sole responsibility of the government to do the Today you are here simply because we couldn't do what we are supposed to we are saying we are sorry. Kakakin Majalisar Dokokin na Jihar Filato kenan ke cewa kun zo nan ne kan abin da bai kamata ku zo ba, saboda haƙƙin gwamnati ne ta yi abin da ya kamata, amma a yau kun zo nan ne saboda mun kasa yin abin da ya kamata mu yi. A gaskiya muna roƙon gafara da muka sanya ku cikin wannan matsala. Kakakin ya ce a matsayinsu na iyaye da suke rike da mukamai sun sani cewa idan 'ya'ya ba su samu ilimi ba nan gaba ba za a samu ƙwararru da za su maye guraben da suke rike da su ba don haka za su ɗauki wannan batu da muhimmanci a taron su na dukkan kakakin majalisun dokokin Najeriya da zummar kawo gyara. Oh Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaishe da Zainab Babaji yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. ranar lahadin da ya gabata ne 24 ga watan yulin da muke ciki na wannan shekara ta 2022 haka kammala gasar guje-guje da tsalle-tsalle na duniya a birnin Eugene, Oregon da ke kasar Amurka. Inda 'yan wasan guje-guje na duniya su fiye da 1,700 da suka fito da kasashen duniya 179 suka fafata tsakaninsu domin neman samun lambobi da suka hada da zinare azurfa da kuma tagulla. ƙarshen gasar da ƙasar amurka ita ta yi na ɗaya da yawan lambobi guda 33 da suka hada da zinare guda 13 azurfa guda tara da kuma tagulla guda 11 sai kuma ƙasar habasha da ta zo ta biyu da yawan lambobi guda 10 da suka hada da zinare guda 4 azurfa guda 4 da kuma tagulla guda biyu kasar jamaica ita ce ta yi ta uku da yawan lambobi guda goma kamar kasar habasha sai dai bambancin a bangaren zinare tana da guda biyu da azurfa guda bakwai da kuma tagulla guda daya. kasar kenya ita ma dai tana da yawan lambobi guda goma ne kamar kasashen habasha da kuma jamaika bambancin shine tana da zinare guda biyu da azurfa guda biyar da kuma tagulla guda uku kasar burtaniya ita ta zo na biyar da lambobi guda bakwai da suka hada da zinare guda daya azurfa guda daya sai ta gulla guda biyar najeriya ta zo kasa ta goma sha takwas da yawan lambobi guda biyu zinare guda ɗaya da kuma azurfa guda ɗaya kuma mata ne suka ciyo lambobin guda biyu wa najeriya a fannin gudun tsallake shinge na mita ɗari da kuma tsallen long jump an kesta mutanen da suka sayi tikitin shiga kallon wasannin sun kai dubu ɗari da hamsin sai kuma wasannin motsa jiki da suka hada da guje-guje da tsalle-tsalle na kasashen rainon ingila kashi na 22 wanda za a fara yau alhamis 28 ga watan yunin wannan shekara da muke ciki da za a gudana a birnin birmingham za a kammala shi a ranar 8 zuwa 9 ga watan agustan wannan shekara ana kuma kyautata zaton kasashe 77 ne za su fafata tsakanin junansu. wanda 'yan wasa maza da mata sama da dubu biyar za su yi gogayya da juna domin neman samun lambobi iri daban-daban ƙasar najeriya 'yan wasa guda 94 ne za su wakilce ta a gasar da za a shafe tsawon kwanaki goma sha ɗaya ana fafatawa to da wannan ne na kawo ga karshen wannan shiri na takaitattun labari na wannan mako abdulhamid muhammad muna amurka daga bauchi a najeriya Da wannan kuma muka zo zango na ƙarshe a cikin shirin wato labarai a takaice. Wani jami'in Ukraine ya faɗi cewa sojojin Rasha sun kwace masana'antar wutar lantarki mafi girma ta biyu a Ukraine kuma suna sake tura sojoji masu tarin yawa zuwa yankuna uku a kudancin kasar. Alexei Aristovich mai ba shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky shawara ya tabbatar da kwace masana'antar wutar lantarkin da ke Bukhularesk a yankin gabashin Donetsk. A jiya Laraba, Amurka ta faɗi cewa ta gabatar da babban ƙuduri ga Rasha wacce mutanen da ke da masaniya a kan lamarin suka bayyana a matsayin musayar fursunoni da zai sa a mai da Victor Bot zuwa Moscow wanda aka yanke wa hukunci a Amurka a kan laifin safarar makamai. don a sako kwararriyar 'yan wasan kwallon kwando ta amurka britney griner da kuma paul whelan da ake zargi da leƙen asiri an gabatar da ƙuduran ne makonni da yawa da suka gabata a cikin watan yuni ko da yake babu wani abu da aka yi har zuwa yanzu duk da cewa jami'an gwamnatocin biyu sun tattauna a kan batun sai dai sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken yayin da ya ƙi cikakken bayani akan yiwuwar yarjejeniyar ya faɗawa manema labarai a birnin washington cewa yana sa ran sake tado batun a wannan makon a tattaunawar wayar da zai yi da takwaran aikinsa wato ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov ana sa ran shugaban amurka joe biden da shugaban china shi jinping za su yi magana nan ba da jimawa ba akan abin da fadar white house ta kira batutuwa da dama ciki har da batun tattalin arziki da takaddama akan taiwan da kuma yakin rasha a ukraine mai magana da yawon kwamitin tsaron ƙasa a fadar white house john kirby ya faɗawa manema labarai a jiya laraba cewa ba zai iya bayar da takamaiman lokacin da aka shirya yin ganawar waya tsakanin shugabannin biyu ba amma yana sa ran za a yi tattaunawan nan da kwanaki masu zuwa to masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawwaka kenan a shirin namu na yanzu sai kuma gobe da safe idan allah ya kamu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin da kuma injiniyan mu na yanzu ni Hanifa Kabir Isa da na shirya na gabatar nake ce mu kwana lafiya.